Taron mai taken ƙarfafawa, haɗawa, sauyawa, ƙarfafa ruhin kasuwancin 'yan zango ya haɗo kan matasa kimanin 500, shugabannin al'umma, masu ƙananan sana'o'i, masu zuba hannun jari da masu tsara manufofi, inda aka tattauna dabarun bunƙasa ci gaban zangunan Ghana ta hanyar ƙara matasa ƙwarin gwiwar gudanar da sana'o'i da kasuwanci. Mahmud Jaja, shugaban Zango Hub, ƙungiyar da ta tsara shirin ya yi ƙarin bayani ga muryar Amurka. Zango Hub ƙungiya ne na matasa sa'an da muke duban yadda za mu taimaka ma matasa musamman wurin eh, aikin sana'a wanga shiri mun samu wani partnership ne da ministry of finance da world bank suna so su taimaka ma matasa duniya baki daya yamma na suka gan kama cikin zangonnin mu saboda mu muna kokari she suka ba mu wannan support kamar mu mu zama kaman wanda za mu ya mu select young people na agent na tsakanin musu matasa to muna da office da inda muke training matasan isa wanga training ga mun ba su 4 months training bayan 4 months training nan to she muka ce yau su zo su pitch su gara ma duniya gabadiya abin da suke yi babban bako na musamman a wurin taron karamin minista kan harkokin kuɗi dr muhammad amin adam ya shawarci al'ummar zango we have been sleeping for a long time and it appears everybody has come to the conclusion that zongos are behind but zongos are not behind yace mun jima muna barci kuma ga dukkan alamu an kai ga cewa mu 'yan zango muna muna baya amma 'yan zango ba ma baya domin muna da mutanen da suka ba da gudunmawa wajen ci gaban ƙasarmu a matsayin su likitoci malaman makaranta 'yan kasuwa da sauransu amma muna buƙatar mu har haɗo ci gabanmu da kanmu don da haka ne za mu iya ba da labarin kanmu da kanmu baya ga shawarwari daga wasu fitattun 'yan kasuwa an buɗe fili ga wasu gungun matasan 'yan kasuwa guda goma sha biyar inda suka bayyana dabarun yadda za su gudanar da kasuwancinsu kuma su samu riba ga wani kwamiti da zai tantance gungun da ya nasara daga bisani sai a ba wannan gungun tallafin kuɗi mai tsoka da zai gudanar da kasuwanci a ƙarshe gungun da bushira abbas wanda ke noma abarba ta yi nasara sunana abbas bushira muna sana'an aburbe gaskiya mun go through zongovation program na for the period of more than three months mun koyo a lot in fact jeni na ya tanye ni na iya na accept reality uh, challenges in business so alhamdulillah mun gode ma zongovation na gode ma allah da ya bani da courage da, eh, karfi na iya na go through program ga successfully wasu da suka halarci taron sun yi tsokaci ga muryar amurka sunana aisha yusuf nema taro mun ga yayi fine kuma ajiya guda da ta yi fira batun sabulu da zuma bulos na ya kama mini rai na ce to inda ya ka gama ba halle sa mu ma mu samu wani abu cikin mu ma mu kama saboda gobe da sana'a muna yi amma na samu wannan sabulu na kara na mai fani sunana khadija ali amma lakabi na malama ladidi alhamdulillah ni zuwa na yau dai na ji daji kuma na yi farin ciki da na ga yaran mu. suna wadanga abubuwa mun gode ma Allah Allah Allah ya sa su fi haka kungiyar Zango Vision Hub ita ce ta shirya taron tare da haɗin gwiwar bankin duniya da ta ɗauki nauyin shirin da tsarin harkokin kasuwanci da ƙirƙire-ƙirƙire na ƙasa ko NEIP da kuma ma'aikatar harkokin kuɗi ta Ghana Idris Abdullahi Bago sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana